kuma abinda mutum ya kamata ya mafiyarsa bayan ta rasu abu biyar na farko Allah ya sa ka bi ta sosai tana da rai kuma ka kyautata mata sosai tana da rai kuma ka mata ladabi kuma lokacin da ta rasu tana jin daɗi alaƙa ku da kai ta rasu gamawa da mahaifiya lafiya ba ƙaramin mabuɗi ba ne na alheri ga mutum to bayanta kuma abu biyar ake so kawa mahaifiyarka na ɗaya ka nemi duk mai binta bashi ka biya mata sa a sanar jama'a mahaifiyata da ta rasu ko da gora ne ta taɓa karɓa a hannunki ko alewa ko wani abu don Allah in dai ba a yafe mata ba a faɗa in biya to ka taimake ta da ka biya mata bashi na biyu in ka samu hali kai mata sadaka jariya ka je kai masallaci ko makaranta ko rijiya ko cibiyar koyar da sana'o'i duk dai wani abu na kirki da ake a samu lada wanzajje to ka yi ƙoƙari ka assasa wa mahaifiyarka ka musamman ruwa dai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ga masa adubin Ubada alayka bil ma ka je ka tona mahaifiyarka rijiya a dinga shan ruwa ana amfani da shi ladanta ba zai yanke ba na uku ka dinga yi mata addu'a rabbir hamhuma kama rabbayani sagira na hudu idan tana da dangi dangi ka dinga kyautata musu tana da ƙawaye ka dinga kyautata musu sannan na biyar kada kai abin da za ka jawo a ce a wa babarka kai abin da za a dinga zagin iyayenka kai abin da za a dinga cin mutuncin iyayenka ka je ka cuci wani ya zagi babanka ka cuci wani ya zagi babanka ka cuci wani to ka jawo wa iyayenka mummunan baki da mummunan zagi a bayansu to wannan yana ciki wasu kan ƙara da cewa kuma lokaci ba lokacin kasan da kabarinta yake ka dinga kai mata ziyara kana yi mata addu'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa kuma gashi mun ga yanzu da daddare ma Allah ya tashe shi ya je kabarin sahabbai ya je ya musu ya yi musu addu'a to wannan yana cikin abin da za ka yi mata Allah ya ji kanta da rahama Allah ya sa sun ta huta duk wanda iyayensu suke da rai da mazan da matan Allah ya sa su ci gaba da kyautata musu har su rabu da su lafiya wanda kuma iyayensu sun rasu to Allah ya ji kansu ya sa suna aljanna wannan ya ce Allah ƙara malan lafiya ya mai da malan gida lafiya malan ni ce na ji an ce duk wanda ya mutu baya jin zafi ko idan ya yi ciwo kuma akwai hadisi da manzo Allah ya hana yi wa mamaci abinda zai yi masa ciwo don shi ma yana jin zafi mai da zai ji zafi idan yana raye to ni ban gane wannan ba ko ban karanta daidai ba ne malam na ji an ce duk wanda ya mutu baya jin zafi wanda ya mutu baya jin zafi idan ya ji ciwo kuma akwai hadisi da manzo Allah ya hana yi wa mace abinda zai yi masa ciwo wato shi abinda ya ce aka ce kada a karya ba ci aka yi zai masa ciwo ba ka san ciwo iri biyu ne a shari'a sai ka fahimce shi akwai za ka je ci wannan abin ya mun ciwo me yake nufi kenan rai ya ɓaci akwai kuma ciwo na a kankari jikinka jini ya fito ko fata ta kumbura sai a ci ka wani abu yana da ciwo ka wannan ya ji mun ciwo ko ko na ji ciwo akan abin da ya faru to ciwo kalma ce da ɓacin rai ma ana fassara shi da ciwo shi sa aka ce yi uzi yana cutar da shi ma'ana in kuna kuka bayan mutum ya mutu a taro a yi masa bikin kuka a yi masa taron kuka a yi masa abin nan ɗin kururuwa da ihu to wannan abin yana jin zafi a ransa yana jin ciwo ciwo ba na a karshe shi a nama ba a'a ciwo irin na lahira musamman idan ya san za a yi ko ya ba da umarni a yi ko ya san za a yi bai hana ba sai zama wannan abin kamar shi ya sunnanta laifi kafin ya tafi da haka sai a ɗora masa a cikin alhakinsa amma gawa don ka ɓarcari jikin gawa to wannan laifi kai idan ka abin nan ɗinsa misali a nausa yake cewa kasar azurmaiti kasar hayyan ka karya ƙashin matacce kamar ka karya shi da rai ne sai ma suka ce fil ithmi kawai ka zo ka tarar da musulmi kuma ya mutu ka dinga tattaka shi kana ka karya shi ai wulakanci ne to wannan laifi za a baka ba wai shine zai ji karayar ba a'a kai din da kai masa hakan za a baka ladan kamar ka karya shi alhakin kamar ka karya shi yana da rai da rashin imani ne ka zo kana dukan gawa ko kana tattaka gawa ko kana wulakanta ka ji dalilin